them for the hot one. Two flexing on the Sab what you like, like, like, like, like. Hey, hey, wani kace? Babu wannan wannan kai. sai Wallahi wannan ruwa yaro inda baka banni na fashe ka na ma haka.